Allah ya karɓi ibadunmu. Tana kallon ma'aikatan hotel ɗin suka yi ta hidimar shigar musu da kaya. Kafin Al'amin ya gama cike-cikensa sannan aka ba su map ɗin hotel ɗin da surrounding ɗinsa. Sun tashi kenan sai ɗaya daga cikin ma'aikatan gurin ya matso. Ya fara musu bayani. Muna da al'adar mu da muke da ita a nan gurin. Duk wasu ango duk wasu ango da amarya da suka zo wannan honeymoon ango zai ɗauki amaryarsa ya haye da ita wannan step ɗin har zuwa ɗakinsu. Wannan shine zai nuna mana cewar ango zai iya ɗaukar duk wani responsibilities ɗinta. Umaira ta zaro ido ta ce no. Ta kalla Al'amin ta ga dariyar mugunta a fuskar su wato yana sanama kenan. Mutumin ya ce, idan ba kya so ba za mu tursasa miki ba, amma hakan shi zai nuna mana cewa ba kya son angonki. Ta sake kallon Al'amin ya ɗaga mata kafaɗa. Ta shagwabe fuska ta ce, Ya Amin, kai nake tausayawa ai, ina da nauyi fa. Ya matso kusa da ita ya ce, How many kg? Ta ce, 50. Ya ce, Buhun shinkafa kenan. Ta turo baki ta ce, Ni ba buhun shinkafa wace ba. Ya chuckle softly yana zagaye hannayensa. Ta bayanta ya ce a hankali, Let me carry you please. Ta limshe ido tana jin hannunsa a bayanta kuma tana shakar kamshinsa ta ce cikin muryar raɗa ta ce mutane ba za su kalle mu. Ya ɗaga ta sama ya haɗa ta da ƙirjinsa irin ɗaukar da ake yi wa babies hannunsa ɗaya a bayanta ɗaya kuma a kasan gwiwoyinta. Tana jin jama'ar gurin suka ɗauki sowa da tafi, ita kuma ta rufe idonta ta zagaye hannayenta ta bayansa. Sai da mutane suka raka su har bakin stairs sannan suka bar su suka ci gaba da tafiya su kaɗai. Ta ɗago kai ta ga su kaɗai ne a gurin ta ce to ka sauke naka, ai sun tafi. Ya ce suna kallon mu ta security camera. Ta ce to tsoron su muke ji? me za su iya yi mana ya ce za su saka mu koma daga farko mu sake ta ce sai mu ki. ya ce in ba mu yi ba ba za su ba mu ki ɗin ɗakin mu ba kuma kayan mu suna ciki ta yi shiru tana tunani sannan ta ce a hawa nawa ɗakin yake ne ya ce thirty second saboda haka za ki iya yin bacci kafin mu ƙarasa ta kwantar da kanta a ƙirjinsa ta rufe idonta amma ba baccin take yi ba ta yi shiru ne tana sauraron bugun zuciyarsa Ta ɗan buɗe idonta kaɗan tana kallon fuskarsa. Wannan shine kyakkyawar fuskar da ta taɓa gani a rayuwarta. It is like komai ya dace da komai a fuskar tasa. Skin ɗinsa, sajensa, komai nasa. Da sauri ta yi intertwining fingers ɗinta a bayansa kamar daga sama ta ji ya ce, ki daina kallo na haka, sai kin gano muni na ko? Ta yi sauri ta mayar da itan da ta rufe tana jin wani familiar feelings yana ƙara huda ƙirjinta a kansa. Sai da suka je ƙofar ɗakin sannan ya sauke da tana sauka ta fara duba hannunsa ta gani wai ko ya ji ciwo amma ya ƙi nuna mata ya ɓoye sa bayansa. A ɗakin suka tare da staff ɗin hotel ɗin guda biyu suna jiran su. Suka nuna musu komai na ɗakin sannan suka ba su ki suka tafi. Nan Humaira ta samu damar karewa ɗakin kallo. Single room ne amma ƙaton gaske da makekin square bed wanda ya ji shimfiɗu farare tas. An zagaye shi da farin sharsharan yadi mai red flowers a jiki. A saman gadon an jera red roses into a shelf of heart. Sai manyan kujeru wanda suka fi kama da gado. Farare tas guda biyu suna fesin juna. An jera musu jajayen pillows masu shape ɗin heart. Akwai dining section an cika dining table ɗin tab da kayan ciye-ciye. Ga candles an jera suna da haske mai different colors. Akwai TV set, refrigerator da duk na'urar da aka san za su buƙata. sai closet ɗin da za a zuba musu kayansu a ciki. Sai kuma ta buldo a can ƙarshen ɗakin. Da sauri Humaira ta je kuri ta buɗe ta shiga ciki. Ji ta yi tamkar a sararin samaniya take a tsaye a kan iska. Ƙasan da kuma ocean ne yake gudana, sai daga baya ta lura. Ƙayatuwar baranda ce wadda aka yi ta da wacce aka yi ta da transparent glass. Daga inda tana hango waɗannan twin mountain ɗin da ta gano daga jirgi. Tana kuma hango cikin gari sannan tana hango ocean going from there to infinity. Akwai bambo chairs guda biyu da kuma beach chairs guda biyu sai a lokacin ta ga swimming pool a gurin shi ma made of glass ruwan so clear that babu abin da ba gani a ciki. Ta jiyo da gudu ta dawo ɗakin ta ga Al'amin a tsaye da hannunsa cikin riga yana kallon announcement ɗin fuskarta. Ya ce, Well, kina son gurin? Ta yi tsalle ta ce, Oh, I love it. I love it ya ce ni kuma fa. Do you love me? Ta ɓata fuska ta ce ka sani ai ya matso ya ce na san me. Amsa. Amsar me? Amsar tambayar ka. Wace tambayar kawai sai jin ƙafafunta ta yi sun haɗu da kujeru. Forcing her to fall down a kan kujerar. Ya so ya tsaya a gabanta. Da ta kalle shi sai ta ga kamar ya ƙara girma. Sai ta rufe idan ta fara magana ƙasa-ƙasa. Ya sunkuyo ce rashin kunya ko ta yi saurin girgiza kai ta ce na daina wallahi. Allah ya baka haƙuri sai kuma ta ji shi Ta ji ta daina jin kamshinsa. ta buɗe idonta sai ta gan shi a ɗaya kujera yana saka sim a wayarsa. Bata ce komai ba har ya gama ya dalin number Daga ɗaya ɓangaren mami ta ɗauka ta fara faɗa. Ka kyauta Muhammad. Wato ka mayar da mu kananan mutane ko? Mu mutane masu amar mu tara mutane masu karɓar amarya kai kuma sai ka ɗauke ta ka gudu kai kuma sai ka ɗauke ta ku bar ƙasar ka bar mutane suna cewa ko wato ka nuna mana ba mu isa da ku ba ko tunda ta fara limshe idonsa bai ce komai ba har ta gaji dan kar da ta yi shiru sannan ya ce sorry mami wallahi na gaji da bikin ne ina buƙatar hutu ta ce kuna ina yanzu ya ce st lucia ta ce to yaushe kuma za ku dawo ya ce in about six to eight weeks ta ce what six to eight ba ka da hankali Yana siyo dariyar dadi a kusa da ita ya ce rabu da shi, in kuɗinsa ya ƙare da kansa zaki ki shi ya dawo. Al Amin ya ce I love you too, mami please. A bawa wa sa'anta Aisha wannan lambar su kira in za su yi magana da Humaira. Daga haka suka yi sallama. Cikin kwanciyar hankali suka ci abinci suka ƙoshi suka yi sallar zuwa sannan suka duba kayan da al'amin ya siyo musu na amfani. Suka lissafa abubuwan da babu ya ce mata su yi wanka su shirya sai su shiga gari su siyo. Daga nan sai su yi yawo su ga gari. Humaira ta kalli toilet ɗin ɗakin ba shi da kofa ba shi da katanga. Kawai wani tin curtain ne aka zagaye da shi. Kusan duk abin da kake yi ana hango ka. zan ma da ke ta yi tsarki sanda za ta yi alwala. Ta ɓata fuska ta ce ni ba zan yi wanka ba. Ya ɗaga kafaɗa ya shiga ya yi wankansa. Yana fitowa ya gabata a ɗakin ta gudu balkoni. Ya shirya cikin shed da wando marasa kauri. Ya saka agogonsa da takalminsa tsaf sannan ya je balkoni ya ce mata da je ta yi wankan. Ya bar mata ɗakin. Haka ta yi wankan a tsorace ta fito ta dubi kayan da ya taho mata da su. Ta ga duk ƙanana ne da ƙyar ta samu loose riga da wando ta saka sannan ta ɗora kimono a kai ta yi rolling bell. Ta je ta same shi a zaune a balkoni yana jiranta. Ya ɗago kai yana kallon ta she looks so fresh kuma ya ji daɗin shigar jikinta. Babu kwalliya sama ta sai kwalli da kuma ƙyallen da ya hango a lips ɗinta. Ya miƙe a nutse ya tsaya a gabanta yana lura da yadda ta haɗe rai ta turo baki. Ya saka hannu ya warware rolling ɗin da ta yi ya sake mata wani wanda ya sauko ya rufe ƙirjinta. Sannan ya kama hannunta ya ce let's go. Ba su suka dawo hotel ɗin ba sai dare haka suka dawo a gaje dan da ƙyar suka samu suka yi kowa kowa ya zube ya kama bacci. Gaziyar biki da ta yawan da suka yi ta tarar musu sai da suka kwana biyu babu aikin da suke sai bacci sai cin abinci sai wani baccin. Gwara ma Humaira sometimes tana fita balkoni ta yi kalle-kallenta amma Al'amin daga gado sai gado sai da ya fara warewa sannan kuma ya fara takurawa Humaira duk da dai mostly kawai yake ganin yadda take tsoron sa yake taɓa ta ita kuma tana tsoronsa tana tsoron tana tunanin abin da zai yi mata ganin they a now married sannan kuma suna rayuwa tare a kuma ɗaki ɗaya har ta fara sakewa tana tunanin maybe shi ma baya so kamar yadda bata so Amma wannan duk ba matsala ba ce a gurin Al'amin. Farko wanda ya ce zai auri Humaira har cikin ransa bai damu da rayuwar da ta yi a baya ba, amma yanzu matarsa ce sai yake jin komai ya kwance masa. Tabbas ta ba shi labarinta tun kafin ya ce zai aure ta. Ta ba shi labarin irin attack ɗin da ta ringa samu daga gurin maza a kan mutuncinta. wat ba gaya masa in details ba, bata gaya masa if one of those men was able to do it ba. And Sai yake jin tsoro, yana tsoron me zai tarar in ya kusance ta. Lallai ya fahimci heartbreak ɗin mazan da suke samun matansu ba complete ba, bayan sun gama saka ransu cewa matansu a intact, cewa babu wanda ya taɓa ko da hannunsu ne, sai kuma su zo su tarar cewa even the sai kuma su zo su tarar cewa ba hakan bane ba. Sai ya dage yayi ta addu'a. Ba da Allah ya canza abin da ya riga ya rubuta ba, a'a, addu'ar Allah ya bashi shi ƙarfin zuciya ɗaukar duk abin da ya tara. Kamar kullum, bayan sun gama dina ya ce ta je ta yi wanka ta kwanta ga shi nan zuwa. Tana jin ta har ta gama, yana jin ta har ta gama ta fito tana gyara gado sannan ya shigo ɗakin ya fara shirin shiga wanka. Da sauri ta ajiye filo ɗin hannunta ta fice balkoni ya yi dariya kawai ya shiga wankansa. Da ya fito ya tarar still ba ta nan da haka ya karasa gyaran gadon. Ya goge jikinsa ya duk shirin da ya kamata sannan ya bi ta balkoni ɗin. A tsaye ta ita ta juya wa ƙofa baya babu hijab a jikin da daga ita sai doguwar rigar bacci wadda ba ta da shara-shara sosai amma ta kama jikinta da babu ɗankwali. don haka iska ta samu damar wasa da gashinta. Ya karewa wa siffar bayanta kallo yana jin wani irin abu yana taso masa, sannan ya tafi a hankali ya tsaya a bayanta. Ba zato babu tsammani ta ji ya saka hannayensa ya zagayo cikinta, ya jawo ta jikinsa. Gashin ƙirjinsa ya tsikarar mata baya a tsorace ta saki wayarta ta faɗi ƙasa, ta haɗu da gilas ta tarwatse. Ya yi cakulin ya ce finally dama na gaya miki wata rana za ki fasa wayarki. Jikinta ya fara karkarwa ta ce, Don Allah ya amin ka rabu da ni, please ka cika ni. Bai cika ta ba sai jin hannunsa ta yi a flas ɗin da bai taɓa taɓa ta ba. Ta fara waye, please Muhammad, I mean, I don't want to have sex. Ya jiyo ta da sauri tana fesin ɗinsa. Abin ta gani a idon sa ya saka ta yi saurin rufe ta idon. Ya kawo fuskarsa daidai ta ce ce, Ki daina kiran da ki kira shi da making love. Kuka take sosai. da roƙo amma shiru dan Allah dan annabi dan mamanka da dadinka da ta ga wannan taƙi sai ta koma kokawa sai a lokacin ta fahimci cewa ashe da duk ba ƙarfi yake saka mata ba dan yanzu riƙon da ya yi mata ta ji duk ƙarfin jikinta ya tsiyaye ta ji ƙarfin jikinta duk ya tsiyaye ta babu abin da ya rage mata sai kuka kuma hawaye wani wani hawaye wani na bin wani A hankali ya saka bakinsa ya kisin hawayenta sannan kuma slowly ya ɗora bakinsa akan nata. A nan kukan shi ma ya ƙare. Alamin ya yi tsananin mamaki lokacin da ya tarar da wannan bariyar da yake maradi. Amma bai samu bakin magana ba sai daga baya sai da gari ya waye. Bayan ya gama jinyar shagwaɓaɓɓiyarsa sannan ya ce, Ya aka yaka? All those men? Ni ne mutum na farko? Ta buɗe kumburarrun idanun da tana su ta ce, He did not. ya rungume ta tsam har sai da ta yi ƙara sannan ya sassauta ri sannan ya sassauta riƙon ya ce I love you, I love you Humaira so much. Ta yi murmushi kawai. Ya riƙe fuskarta a hannunsa ya ce babu amsa. Ta sunkuyar da kanta tana dariya. Al'amin an kai ziyara La La Land. Daga nan kuma babu sarki sai Allah. Tun Humaira tana koke-kokenta da guje-gujen tare ta haƙura ta daina ta biye masa suka shiga duniyar ma'aurata. soyayyarsu kawai suke zuba ba su da wata damuwa babu wanda suke gani sai room service da suke zuwa twice a day su gyara musu ɗaki sai kuma masu kawo abinci komai tare suke yi wanka bacci sallah cin abinci sometimes su yi kallo ran nan dai ya fita ya siyo mata seat ɗin kayan zane sai da yi nadama Dan ta rage lokacinsa ta koma zama a ta yi ta drawing view daga nan. A ƙarshe sai ga ta yi producing zane so perfect. Sanda za su bar hotel ɗin ya ba wa manaja ɗin as a gift, nan da nan kuwa aka saka shi a frame da sunanta, aka sa aka rataya a reception. Daga St. Lucia sai da ya cika mata alƙawari ya kai ta ƙasashe bakwai. Sanda suka gama lokacin aikin Hajiya idan haka suka tafi Saudiya ya kai ta ta sauke farali sannan suka ɗauko hanyar gida. Suna sauka a airport ta tafi da gudu ta rungume Anta Aisha sannan ta gaishe da Mami. Shi ma ya zo ya gaishe su Mami ta kalle ta ce, Al'amin, ya na ga Humaira ta rame, hoffa wani abu kake mata ba. Ya ɗaga kafaɗa ya ce ni ba abin da nake mata ga nan kuma ki tambaye ta. Ita ce ba ta son abinci komai ta ce ba ta so. In ta ci ma kuma sai ta shiga toilet ta yi amai. To ba dole ta rame ba. Anta Aisha blushing mami ta dafe kai. Ba a kai ta gidanta ba sai da mami ta saka ta ta zagaya duk iyayen da aka bari suna jira ranar kawo amarya ta gaishe su. Sannan daga nan ta tura ta Yola ta gaishe da babanta duk da kumburin da al'amin yake yi. Sai da ta dawo sana'a ta Aisha da Anta Maryam suka kai ta gidanta. Anti Saratu da Anta Amina suka karɓe ta. Suna gama addu'o'in su suka tafi al'amin ya shigo ya kama hannunta ya ce, Come let me show you something. Ta bi shi da sauri suka shiga wani ɗaki. sannan ta tsaya baki buɗe tana kallo sai kuma ta kama tsalle ɗakin cike yake da kayan zane sannan a bangon ɗakin an kafa zanenukan da ta yi na seven wonders of the world ta jiyo da sauri ta rungume ta ce oh i love you i love you so much ya ce wow wannan shine na farko a duk tsawon shekarun da nake ta faman dakon soyayyarki sai yau kika amsa min ta sake cusa kan da jikinsa cikin jin kunya ya ɗago fuskar ta ya ce tell me ya ce gaya min abin da ya fi wannan me kike so a tare da ni sai cikin ido ta ce idanunka kai ne my perfect man my perfect husband alhamdulillah a nan na kawo ƙarshen wannan labarin Aisha Humaira abinda da na faɗa daidai Allah ya bamu lada ni da na abinda na da na karanta daidai Allah ya bamu lada da ni da wacce ta rubuta da kuma ku da kuka saurara abin da na yi kuskure Allah ya yafe mana baki ɗaya. Godiya ta musamman ga masu sauraro da suka jure suka daure, suka bi mu kuma tun daga farkon labarin nan har zuwa ƙarshensa. Sannan ina ƙara roƙo ga mahaliccinmu da da ya yaye mana wannan cuta da ta addabi duniya baki ɗaya. Allah ya kawo mana sauƙi ya kuma kawo mana ƙarshenta. Sannan daɗi da ƙari ina yi muku albishir da sabon labarinmu da zai zo mai suna sirrintaccen so, insha Allahu daga gobe. Mun gode Allah ya bar zumunci, ku ci gaba da kasancewa da Dausayi TV Channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.